gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya ce gwamnatinsa a shirye take ta kashe ko nawa ne don ganin cewa ta bunƙasa harkokin ilimi a jihar gwamnan ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ake gabatar masa wasu ɗalibai guda ashirin da gwamnatin za ta tura zuwa ƙasar sudan don koyo aikin likitanci wannan dai shine karo na biyu da gwamnatin ta tura irin waɗannan ɗalibai mata don koyo aikin likitanci a ƙasar sudan ɗin honorable kashi shatima ya ce ba abin da mutum zai iya yi don barin baya face baiwa al'umma ilimi mai amfani bayan gabatar da waɗannan ɗalibai ne kuɗaɗe da kuma ba su kyautar kwamfutoci da mika musu wasiƙunsu na ba su damar zuwa karatun koyo aikin likitanci a ƙasar sudan ɗin sai na tambayi gwamna kashin shatiman ko me ba shi ƙwarin gwiwan ɗaukan wannan matakin eh, babban abu shine musamman ma aikin likita muna bukatan 'ya'yan musamman mata koyi aikin likita domin akwai wasu ayyuka da tamkar ana bukatar su kamar musamman ma pediatrics wato shanin yara da kuma obstetrics and gynecology shanin aihuwa mata da sauran. so insha Allah a kowane shekara za mu aika hamsin kuma za mu tura 'yan mata kamar dari a yanzu cikin kasa mu ga cewa nan da shekara biyar shida ban ma mulki amma ai dole ba a fafa kwara ranar tafiya dole a fara shirin maganta matsalolin tun shekaru da ya rage. Tun kada kamar nau za ka ma waɗannan ɗalibai gaba ɗaya da za su je su karatu kuma a shekara nawa za su suna wannan karatu. Kaga babu zancen kuɗi fa kamar tara kuɗi. Ka gane? karatu ba abin da za ka lissafa ta kudi ta fannin kuɗi ba ne za mu kashe miliyan dari dari biyu bai dame mu ba ko nawa za mu kashe ko miliyan dari biyar ne in batun karatu ne batun ilimi ne batun tallafa yanayi a jama'ar mu ce za mu yi shi ma babban sakatare a ma'aikatar ilimi na jihar borno alhaji lawan maina mahmud ya ce a yanzu haka gwamnati ta kashe fiye da naira miliyan 65 don daukar nauyin waɗannan ɗalibai kuma yanzu hakan suna ci gaba da ƙoƙarin tsakulo wasu ɗaliban don ba su wannan dama na kuma tambayi fatima bukar ya gana mi ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu wannan dama ko ya take ji alhamdulillah To menene fatar ki in Allah sa kin zama likita? Insha Allah zan yi aiki da mutane da duk gari na. Wato da sauran jama'a marasa karfi ko? Insha Allah.

ta zo su yi ma'aiki ba masu babu da zan kai gure yaran talakawa kamar ni wannan da shine karo na biyu da gwamnatin ta tura ɗalibai mata zuwa ƙasar sudan ɗin na koyo aikin likitanci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya daga maiduguri a najeriya